uwar jiki babu mai da ke Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji wasu daga cikin dalilan da suka sa likitocin Najeriya ke tafiya wasu ƙasashe neman aiki. daga cikin matsalolin hadda rashin kayan aiki. To, kamar yadda muka yi alkawari, yau za mu ji daga bakin su likitocin da kansu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya fara zantawa da. Sunana Jibril Sagir Idris, muna physiotherapy department. Ƙalubalen nawa aikin ko kashi-kashi ne, ƙwarewa, yawan masu aikin da kuma yanayin yin aikin. misali kamar asibitin malam aminu kano wanda ake ce masu asibitin da dauki zai iya daukan gado na kwantar da marasa lafiya sama da ɗari biyar to wannan kadai ya isa in nuna maka yawan mutanen ma'aikatan da ake bukata za su gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali a kuma sami kyakkyawan sakamako misali kamar ni aiki na da ba aiki ne kawai zaka zo ka dauki biro ka rubuce rubuce ba kuma ka zo ka tafi ka ce a sha magani a'a aiki ne da idan ka zo ka dauki bawa ko kuma ka dauki mara lafiya ka gama duk rubutun da kai a kansa to ba kuma za ka yi baka ce a'a a bashi kwaya kaza kwaya kaza kwaya kaza a'a zama za ka yi da shi sai ka ɗauke shi misali a ce karaya ya karye aka ɗora shi ba zai iya tafiya ba sai an zo an koya masa da tafiya akalla lokacin da kai ɗauka kana koya masa wannan abin minti 30 ko da gado hamsin ne kawai yake da mutane suke da irin wannan rashin lafiyar tasa wanda za ka musu wannan in ka ɗauki rabin awa ka raba ta a cikin awoyin da ake da suna aiki dan kana da mutum hudu ko biyar za su yi wannan kaga ai ba su iya yi ba hmm. wannan ya tabbatar maka cewa to ko da me za su iya yi wannan mutum hudu ko biyar din za su iya yi ne kawai daidan sun yi ba dan a samu cikakkiyar bukatar da ake samu ba na mutum ya warke a cikin wannan lokaci kaga wannan zai haifar da cewar shi mara lafiyan ya zo na asibiti na sirri an rike shi asibiti idan da zai iya yin kwana hudu ko biyar ya warke a sallame shi sai ya kwana goma bai warke ba wannan zai haifar da cewa wanda zai shigo daga waje izo ya amfana da wannan gurbin da za a sallame shi ya hau babu shine a babban abin da ke bada muka zama ce mutane ai an zo asibiti ba garo ana samun sakamako amma ba wanda ake so ba tunda duk ma'aikatan lafiyar da ke asibiti ake lafiya ya fi kowa farin ciki ya ga yau ya ga mara lafiya gobe ya warke duk abubuwan da kai mutane suna cewa sun fita kasar waje sun je nan da nan sun warke sun dawo ba wani abu bane kayan aikin ne in ka je ana buƙatar a yi ma gwajin abin da ake buƙata za a yi ma gwajin nan take a samu sakamakon a zo a yi maka aikin da kamata a maka to amma nan idan ka zo kayan aikin watakila wani ya lalace kamar yanzu da ka zo ka gaba wuta ni a nan duk wani kan aiki zan da shi da wuta yake amfani abin zan yi da hannuna ba shi da yawa to amma ba wutar ya za ka yi yanzu ka yi shaida ne ba wutar a nan gurin dukkan injin nake su yanzu ga sunan suna zube ana ta wuta ga gwamnati korafin cewa babu kayan aikin nan sun lalace sun lalace takarda yanzu da shugaban department din zai mai takardun da ya rubuta zuwa shugabannin asibiti ta ilu su ma shugaban asibiti suka rubuta zuwa wa gwamnati cewa abubuwan nan ga inda ake ciki abin zuwa kuma maki amma babu to kaga wannan duk sun zama matsalolin da ba za ka iya samun abin da kake bukata wajen gudanar da aikin ka ba hmm. wai ko yana ɗaya daga cikin dalilan da sa ake cewa kuna gudawa ku barar Najeriya ku tafi kasashen waje misali babu yadda zai mutum ya zo yana da ilimin da zai aiki amma kuma babu kyawun yanayi misali duk kwarewarka duk basirarka duk iya san aikinka idan ka zo da skill ka kana so kai aikin babu wannan abin da ka aikin karshe zaka zama baka da amfani to idan Allah ya sa mutum ya da zuciyar cewar shi fa ya zo ne ta bakin naka dan ya taimaki jama'a to ba zai bari wannan tunaninsa da basirarsa da kwarewarsa ta tafi banza ba sai sai to ina ne zai iya zuwa wannan damar ya same ta duk abin da ke nema na kayan aikinsa ya samu kuma yanzu guraren aikin nan ga na kasashen duniya ko ina nema suke yi inda ba su da shi kuma kayan aikin na nan sai kai applying in suka dauke ka me ka tafiya yanzu kai in aka dauke ka wata kasa za ka iya tafiya a ah, ni ƙwararre ne ina son taimaki al'umma ƙasa ta bata bani yanayin da zan yi taimaki al'umma ba sai ga can mutanen su ma mutane ne duk inda ka zai ka tafi dan adam a ko ina yake Allah dai da yake baka ladan kwaya ɗaya ne inda yake shi ke ganin ko ina da ina inda ka je kai dan shi duk inda kake ka samu biyan bukatar wannan ranar kake da da shi bayan nan kuma albashin da ake baka za ka samu to me zai ka tafiya ka je kana yin aikin kana jin daɗi kana walwala kana ganin sakamakon abin da kake yi me ka tafiya wani na samu dama Allah ya hore idan kasa ta bata gyara abin da ya dace ba of course i will leave sunana Jamila Yusuf na aiki a nan A&E Surgery Department Aminu Kano Teaching Hospital. To kalubalen da muke fuskanta akwai na bangaren marasa lafiya akwai na bangaren mu ma'aikata. Na bangaren marasa lafiya za ga mutane sun zo sun cika sosai. Kaga nan asibiti ne wanda yake teaching hospital ne. Akwai cases ɗin da bai kamata a ce sun zo nan ba. To amma yanayi da primary healthcare secondary healthcare ba sa samun kulawar da suke samu a can saboda haka sai kowa ya dungumo sai ya duna to kaga mu kuma sai muke samun workload a nan saboda yawansu jama'a sun yi yawa a nan din mm. to kaga ta bangaren wannan kenan sannan kuma akwai mu kuma ta kanmu ta wurin bangaren staff kaga daga 2011 zuwa yanzu ina ga mun sama nurses din da suka bar gidan nan sun kai 94 nurses da ba sa nan casa'in da hudu da suka bar gidan nan saboda lokacin faɗin boko haram wasu sun koma garuruwansu da kuma waɗanda suka rarrasu dai haka ba mu samu replacement ba duk da dai mun ji gwamnati ta ce suna ta ƙoƙarin wannan to amma dai har yanzu gaskiya ba a ɗauki ma'aikatan ba to muna samun wannan ƙalubale ɗin da za ka ga misali a ward kun zo monin duty kusan ku bakwai takwas kuna monin duty at least patient za su samu kiye din da suke bukata to amma a yanzu sai kaga ka zo monin duty mutum uku wani zubin ma sai a ce mutum biyu mutum uku ma sai kaga wani ya samu rashin lafiya ya yi breaking an ba shi su ku ma'aikatan mu ma'aikatan mm. so kaga ai marasa lafiya ba za su samu kulawar da suke bukata ba a madadin bakwai din nan sai a ce mutum biyu bakwai din nan a da sai kaga an ce mutum uku ko mutum biyu ne za su kaga yanzu a satin nan da muke ciki a night duty mutum uku ne ɗaya ta yi collapsing an ba ta excuse duty haka za ka ga from various departments rashin lafiya yana ta kama ma'aikata saboda workload din is too much eh workload ya yi yawa sai ga kowa yana ta breaking wancan ya zo an bashi excuse duty wancan ya zo to sauran da suke dan kofin kaga su ma ai ba za su iya ba so saboda haka akwai kalubale a wannan bangaren to ya batun kayan aiki ba. eh kayan aiki ba laifi ah, akwai kayan aiki sai dai wani zubin sai ka zo za ka amfani da abu kuma sai ka gan shi is non functional haka baya aiki aiki ya lalace wani zubin kuma masu kula da abin su ma kansu ba isassun masu kula da waɗannan ɓangaren sai ka ga mun kai su wurin gyara sai a daɗe ba a kawo gyaran ba ko kuma irin abubuwan da za su ga an kawo su ɗin ga nan ne dai ta ɓangaren welfare misali ka kamar musamman nan ai e tun da emergency ne ya kamata a ce akwai wani incentive daban da da staff suke samu na AIE so amma babu wannan saboda duk in ka lura da asibitoci kowane ma asibiti ba nan Aminu Kano ba in aka ce emergency to wannan fa sun fi kowa aiki akwai ya kamata a ce akwai wannan special allowance na wannan emergency aikin da suke yi sunana da yabi muktar gumel bangaren gwaje-gwaje a asibitin malam aminu kano yanzu a ka'idar duk wani mara lafiya in yazo zo asibiti likita ya gan shi ya masa bayanansa to ba zai yanke hukunci akan menene ke faruwa da shi ba sai ya turo laboratory an masa gwaje-gwaje an gani ne ke faruwa duk abin da aka ba da report na sakamakon gwaje-gwajen da shi zai dogara ya yanke hukunci to amma yanzu idan na ce zan tafi training ba za a bani ba saboda ban da ya urin da zai min yaƙe ci ya kamata a bani idan wani training ya zo ko a wajen ƙasa ko a cikin ƙasa ba za a banna ba sai akwai wasu likitoci da suke aiki a laboratory ake cin su pathologist duk ta ma ne training kuna an yazo su za a tura ba za a tura medical laboratory scientist ba amma a doka ta ƙasa pathologist ba shi ke gwaje-gwaje ba doka ta ƙasa abinda ce medical laboratory scientist shi zai gwaji shi zai rubuta sakamako ya fitar shi wancan ba shi ke gwaji ba amma kuma shi za a tura ya training kaga main training daban main aiki daban ka gaya min yadda in yi aikin aikin zai quality kuma idan muka yi aikin su waɗannan dai likitocin su zai ce mun yi aiki ba mu iya ba wannan abin da kake faɗa yana da ya takaita ne ga misali kai inda kake aiki asibitin malam aminu ko kuma haka al'amari yake a dukkan asibitocin najeriya najeriya wannan tsarin haka yake amma kuma abin da zai ku mamaki a duk duniya na maka ta mahaukaci a duk duniya wannan tsarin a najeriya kaɗai ake yansa ƙarfin hali muke komai tunda dukkan wani yanayi da zai sa kai aiki ya yi daɗi babu shi mu a ɓangaren mu an takushe mu da wannan tsarin wai da eh, haka kenan wasu ku ake cewa suna tsallaka kasashen waje su ji shi aiki ayo ai wannan da gudu kan makata abin nan ko ma na samun dama ai tsallake ya zan zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin haka ne Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah, ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf. To. Yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau. to abin da ke kawo cin sankara hajiya shine akwai wani kwayan cuta wanda ke shiga wurin inda akwai wani ruwa da ke shiga ta da kwalwa har bargon bayan cikin dan adam hmm. to wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransu to akwai wani kwayan cuta da ke shiga to in ya shiga wannan shi ke kawo wannan ciwon hajiya To. Eh, to akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar rigakafin su ma yanzu na hajiya. An za ka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon ba ne ya kamata mutum ya yi allurar rigakafi. Kuma ba inda ake da ciwon da yawa inda za ka je kamar 'yan makaranta za a koma makaranta ko lokaci za ka haji irin wuraren da mutane yau yawa na za a taro eh. eh to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren to domin ka kare kanka amma kuma Allah ya abin Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da akwai ƙwayan magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri to in ba ba eh. mutum da sauri ba fa to wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum hajiya to to Allah ya sauke eh, eh, in dai kwana yi to amma in dai mutum ya dauki ya irin waɗannan kare kansa daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon hajiya to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da taladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke na babu mai a kan da ke ya duniya ana ta wani kame a ana rawa kuɗi na da kuɗi mai jiki lahiya uwar jiki babu ke duniya ana a ana